Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo da shi zan nuna muku yadda za ku sawa wifi ɗinku security. So yadda zai zamana idan mutum zai jona sai ya sa wani password sannan zai iya jona. So gaskiya wannan bidiyon yana da amfani sosai musamman ga waɗanda suke sharing ɗin network ɗinsu ga wasu. Za ka sa wifi ɗinka security ka sa masa password idan wani zai jona sai ya sa wannan password ɗin zai aiki wannan zai hana wanda ba shi kake so ya amfani da wifi ɗinka ba ya yi amfani da shi so ku dore ku kalli bidiyon nan har ƙarshe domin ku koyi yadda ake yin hakan ku yi subscribe channel ɗinmu sannan ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyonin masu amfani irin waɗannan su wuce so abin da ake yi shine za ka shiga cikin setin na kan wayarka so idan ka shiga setting za ka shiga bangaren hotspot tethering and portable hotspot so ya danganta da menu din wayar wata wayar yana wajen cellular network ne sai ka shiga cikin network za ka ga wannan tethering and portable hotspot wata wayar kuma ana shiga setting kamar tawa za ka gan shiga shi nan daga ƙasa shine na biyar so za mu shiga wajen tethering and portable hotspot so idan ka shiga wajen tethering and portable hotspot za ka ga wajen WLAN hotspot na farko kenan so wajen hotspot naka kenan inda za ka yi setting sai ka shiga wajen so wannan wajen seta-seta ne na hotspot na wifi naka kenan so in kuka duba ƙarƙashin basic settings muna da cable wifi hotspot on muna da set up hotspot WLAN hotspot sai ka shiga wajen set up din so wannan shine wajen da muke seta security na hotspot namu kun gane a idan za ka yi sharing network so security da ka sa a nan sai an yi amfani da shi za a iya connecting da network ɗinka ina fata kun gane so za ka shiga wajen open ɗin nan ka taɓa wajen aro ɗin open so sai ka zaɓi network ɗinka wpa psk ko kuma wpa2 psk duk wanda ka zaɓa ya soke so za ka zaɓi ɗaya na zaɓi wannan na tsakiya so yanzu zan sai ta password sun ce the password must have at least 8 characters zai zama daga takwas ne zuwa sama idan ka sa bakwai ba zai yi ba so za ka sa koda lambar waya ne sai kai saving idan kana so ka tabbatar da abin da ka sa daidai ne ga box nan daga ƙasa an sa show password sai ka taba shi domin ka ga password din da ka sa din lambar ita ce din so kun ga mun yi confirming ita ce so za ka iya on ticking din shi to sai ka taba saving wannan select apa ban ba ruwanka da shi ba sai ka canza ba kun gane za ku iya ban sha 2.4 din so kawai sai ka taba saving wannan wifin nawa na sa masa password yanzu na sa security idan muka shiga za ku ga gashi nan wpa psk ba a open yake ba so duk wanda yake so ya yi connecting da wifi na sai ya sa wannan lambar wayar da na sa a matsayin password sannan zai iya connecting da wannan weeping din otherwise ba zai iya ba so kun ga wannan zai sa ba kowa da kowa zai iya connecting da wifi ɗinka ba sai wanda ka buƙaci yayi yi connecting ɗin ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon sannan idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani ko wani suggestion za ka yi a comment section ni kuma insha Allah zan baka amsa cikin gaggawa sai an jima na gode